To yau bakoncin wa dandalin VOA ya samu. Jabir Estofa. Wanda aka fi sani da? Estofa. To yau dandali ya yi nisan kiwo a garin Tofa ya zo. Kai a mawakan wanne irin waka kake yi? Mm, ina yin waka ne na kamar soyayya haka. Hmm. ma'ana nanaye ake kira nanaye gare da gaske me ka zaɓi nanaye na zaɓi nanaye saboda ra'ayin hakan da nake da shi da kuma talent da nake da shi a wannan bangare kana da baiwa a wannan ɓangaren? Kwarai kuwa daidai misali. Eh, kana da inkiya? Eh ina da inkiya. Me inkiyar ka? Topson. Topson? Na'am. To, to a rera mana muji daga cikin waƙar taka tun da ka ce kana da basira. Gaskiya ne. To, akwai wata waka da na yi wadda gaskiya ina tsananin ƙaunar wannan waka kusan ita ce waka ta ta uku a gaskiya ne yau zan ba ku labari labari na na soyayya wanda rabbi ya bana annore a daren da ban yi tunani ba ita wannan saboda mai kai ta na yi ta ne <laughs> to wannan waka ta kunshi wani labari na wata yarinya da na haɗu da ita haka kuma ya sai true life story wanda muka haɗu da yarinyar a yanzu haka ma Allah ya sa an yi min engagement da ita. Mm. wani irin saƙonni kake isarwa a waƙoƙinka na nana? ina isar da sakonni kamar na ainihin faɗakar da masoya soyayya rike soyayya na gaskiya da kuma rikon amana a tsakani sannan nakan nishadantar da masoya irin waƙoƙin da suke ainihin ba da labari masu daɗi akan abin da yake ɗauke da muhimmanci a cikin rayuwar masoya haka da kuma sauran al'umma. Kenan kana nufin ka ce yadda ake soyayya yanzu akwai kurakurai tsakanin masoya? Eh to gaskiya akwai wasu da suke gudanar da irin kurakurai akwai kuma waɗanda suke da riƙon amana. Mm. waɗanda ba sa gudanar da irin waɗannan kurakurai. To ne daga cikin riƙon amanan da kuma soyayya wacce wani sako kafi isarwa? Eh to. gaskiya na fi isar da sako a akan masoya idan sun tashi haduwa in Allah ya haɗa soyayya tsakani su rike amana rikon amanan nan shine zuwa ga aure wannan shine yake tabbatar da cewa lallai akwai rikon amana tsakanin masoya kar a zo a yi na rage hanya yauwa wannan shine kwata-kwata bai dace ba ma to wani irin kalubale kake fuskanta a harkar ta waka To kalubale gaskiya ina fuskantar shi abu na farko shine kusan akwai abubuwan da suka fi komai tsada a rayuwa. Hmm. Na farko akwai rai sannan kuma akwai kuɗi. su waɗannan dole sai da su mutum zai ci gaba da harkokinsa musamman harkokin waka tunda harka ta studio komai in ka taba kuɗi ne su wannan gaskiya na dan fuskanci kalubale wanda a yanzu ma haka ina da dan wannan kalubalen su amma na san komai in Allah yadda zai zama labari kana nufin idan ka haɗa wakar ka wajen eh, zuwa studio ka haɗa ta ne babban matsalar ka? Eto, eh gaskiya wannan kusan ba shi ne ma a yanzu haka babbar matsala ta a yanzu menene babban matsalar ka to babban matsala ta gaskiya yanayin in na je na tarar da ayyuka ni kuma na je ina da bukatar in yi aiki na urgently in je sakamakon biyan wata bukata to kuma sai abin ya zo bai samu ba so dole ina shiga cikin damuwa wannan to kai a ina kake samun kuɗi da wannan tunda ta soyayya kake yi gaskiya ne ina samun kamar kuɗi haka a bangaren wakar ɗaurin aure idan na yi akan kirawo ni gidajen a reception in je in gabatar da wannan waka so anan nake dan samu samu abin da zan bugo wata waka ta gaba me babban burinka a wannan harkar ta waka To babban buri na Allah Ubangiji ya ɗaukaka ni kamar yadda yake ɗaukaka waɗanda ban zo na tarar da su ba ma da kuma waɗanda na zo na tarar da su kuma Allah ya inganta wannan ah, harka ta sana'a ta kamar yadda iyaye na ke min fatan alkhairi uwa da uba. baka fuskantar matsala misali zaka ga yawancin mawaka za su ce a gida ba a cika son wannan sana'a da suka zaba ba gaskiya na gode wa Allah da Allah subhanahu ala ya fuskantar da iyayena daga uwa har uba don in ban manta ba ita kanta mahaifiya ta kan kirawo ni ta bani shawarwari akan wannan harka kuma tana mai yi mun fatan alkhairin Allah ubangiji ya kiyaye na sharrin makiya haka shi ma uba yakan bani shawara gaskiya ba wata matsala da samu ne jigonka a masana'antar waka to jigona a masana'antar waka gaskiya akwai wata baiwa allah da muke wa inkiya da maman mawaka ma'ana fantimoti mm. ita ce aka fi sani da maryam sale fantimoti kusan ita ce gaskiya jigona a harkar waka kun taba waka ko haduwa ko wani mu'amala da ita sosai kuwa muna yin waka kuma har na yaban fiyayyen halitta da ita sannan kuma mukan yi waka na siyasa da ita sannan mukan yi waka na soyayya haka to al'adan wannan shiri mukan yi wa mawaki ta tsiye mu ce muna baiti ko yi muna amshi ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta kan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka tsiye ka shin za ka iya yi muna amshi ko baiti ko ko ka sha kayi to <laughs> maganar kayi in Allah bai nufa ba ba za a kayar da mutum ba to zaka rera kenan to insha Allah ina godiya ga Allah da ya sa kamfanin BOA suka ziyarce ni. Farko na kira Allah masani na komai jimla shi ne ya bani damar amsa tambayoyin jimla. Rabbana ka amince min na rera waƙar kamfanin BOA. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.